يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

imamu suyuti rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi sha uku ga watan rabi'ul awwal na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da tara ga watan goma na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin annawul arba'un nau'i na arba'in wanda yake bayani abubuwan da ya ce al'adawatun da ya hita da ilaiha al abubuwan da mai tafsiri yake da bukatuwa zuwa gare su da sanin irin waɗannan kalmomi da ke kawa da lairabin su da bambance-bambancen su yana kuma kawo mana maganganu na malamai wanda ke samun su a manya-manyan littattafai musamman littafin mughnin labib al-kutubil a'arif na malam ibn hisham ibn sami na da wani littafi babba wanda ya taƙaita maganganun malama magabata game da abin da ya shafi na hau kuma ya tsaro su ya sigo su a cikin siyaga mai sauki a wanda littafi na shi mai muhimmanci ya suna muhanin lamif al da al yana daga cikin manyan manyan littattafan da imamu su yi dogara gare su a cikin abin da ya shafi wannan babi da ya kawo ko wannan dubi na al-arba'un ya mauna ciki yana kawo mana bayanan kalmomi ya bayan ya kamar da ibn hisham ya a wannan littafin nasa ya biyo su hurufin hijaiya alhamza sannan hamza da hamza hamza da ba'un hamza da ta'un har ya gama da hamza ya shiga ba'un ya gama da ba'un ya shiga ta'un da haka ya kai shi to shi ma imamu suyuti wannan salo ya dauko ya fara da alhamza mun dade muna yin hamza mun yi hamza ita kadai mun yi am mun yi irin fi'in na mun yi irin fi'in da kan duk karkashin babu hamza yanzu ya gama babu hamza ya shigo babu ba shi ne fara da alba'ul mufrada babu ita kadai ba tare da ka hada ta da wani abu kazan kana ta nawa ce bal kaga bal ka hada babu da wani abu irin su bala kaga bala ka hada babu da wani abu irin su isa kaga waɗannan da suna tafi amma bal babul mufrada babu ita kadai ita yake mana bayanin da suka gabata ya kawo mana ma'anoni ƙarƙashin ba'un ita kadai har guda goma sha biyu wanda da farko wanda muka fara da shi a karatun da ya gabata shi al eh, al'ilsa ko da farko ya kawo mana eh, ilsa da biyu kuma eh, shine ne tadiya na uku alisti'ana na hudu at na biyar al-musahiba na shida albarfiya kaman fi kafi asabiya kuma na bakwai alistila kaman ala yau za mu tashi samin shine almujawaza a gane ko wani asalin ma'ana ta ƙetarewa. ana amfani da ita game da kaman a ce game da kaza shi ne ce ka an kamar yadda an ke ba da ma'anar a ce an kaza mata alta an zai ba kai tambaya game da zaidin ba wani shi ne ma'anar an da ya ce to ita ma babon tana zuwa da wannan ma'ana ma'anar an sai a fassara ta da irin fassara da ake ba ma'an yake misali kamar da Allah yake cewa ar-rahmanu fas'al bihi khabira fas'al bihi kaga ce fas'al bihi alhalin abin da fas'al ta saba zuwa da shine fas'al anhu ka tambaya game da shi an gane abin da kake so ka tambaya a kansa to shi ake shigar masa kan shi ko wanda ake so ka tambaya shi ba a shigar masa da harfin jan ka ce is alzaidan an amri an gane is alzaidan an amri tambayi zaidu game da amur an gane ko to wannan shine asalin ma'ana ah, wannan ma'anar an yace to ita ma ba'u tana zuwa da wannan ma'ana kamar yadda yake cewa bi dalili saboda dalili ga inda ta zo da ma'anar da harafin jarin da ta fi zuwa da shi Allah ya ce eh, yas'aluna waddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ik yas'aluna an kaga yas'aluna ta zo da yas'alukan nasu an sa'a yas'alukan nasu an sa'a kaga an samu fa'ili shine an nasu an samu makulin bihi shi ne ya gabaci fa'il ya tsaluka nasu. game da mai anisa a ga kenan ya tsalu ta'ala ya tsalu tana zuwa ta harkar jami'an yayin da ta zo a wannan guri na fasal bihi khadira fasal bihi maimakon anu ya nuna cewa kenan babu tana zuwa da ma'anar an saboda harafin da isa ala ya tsalu ta saba zuwa da shi shi ne an ko zai yanzu shi madadin an ta zoce nan bawon tana ba da matar wanda shi ne ma'anar shayi an gane wannan ko ya ce sun makila ta tasu bi su'ali wa ƙila la wasu ta ce taktassu taktassu lamirin yana koma ga ita bawon da ake magana a kanta wasu daga cikin malaman na hau suka ce zuwan ba'un da ma'anar an ya ce anta ne kawai idan ta zo tare da su'a ah, shine kalmar sa'ala yas'alu yas'al an gane ko wannan kalmar wasu malaman da hauke na kamar yadda ya zo ar-rahmanu fas'al bihi khabira ina ce ko kaga shi ba wannan ta zo bi ma'ana hal amma da kuma ta zo tare da su'a ah, suka ce to wannan shine duk da kaga an ce ba ta zo bi ma'ana hal to ta zo ne tare da su'a ah, wannan shi ne kila kila ta tasu bi su'al wa kila la wasu kuma suka ce a ba dai ba ta ke banta da su'al ba tana zuwa ga su'al zahiri kuma ya yi ta amma ba shi kadai mini ko da ba su'al ba ana iya samun ba ta zo da ma'ana an shi ne wadar wakilar an gane wani ko ya ce misali ga inda Allah yake cewa yau matarar mu'mini na wal mu'minati ya sa'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim an gane ko wa bi aimanihim ya ce Allah ya ce yau matarar mu'minina wal mu'minati ranar da za ka ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata yas'a nuruhum har hasken sa na gudana baina ayyihim gaba gare su shine baina ayyihim asalin baina ayyihim tsakanin hannayensu an gane ko da amma ibada ce da ta zuwa qur'ani ana nufin gaba gare su baina ayyihim gaba gare su wa an wa bi aymanihim an gane ko wa bil aymanihim kaga bil aymanihim ya zo da babu yawan an aymanihim kamar da ta kamar da kire yake cewa sun mala in bai na aydihim min khalfihim wa an aimanihim wa an shawahid kaga ya zo tare da an aimanihim idan kuma kan ita ke zuwa da wannan to ke ga shi yanzu babu ta zo madadin an kuma ba tare da su'al ba kaga ba tare da su'al ba shine mahallin shahid an fahimta ko domin ya ce wasu sun ce taktasu bi su'ali wasu kuma sun ce la taktasu bi su'ali waɗanda suka ce la taktasu bi su'ali suka ce ai ga makalima ga inda ta zo babu bi ma'ana an yadda bai na aidihim wa bi aimanihim maimakon wa bi aimanihim ma'anarsa an aimanihim dalilin shi ne sun mala a ciyar na min bai na aidihim min halbin wa an aimanihim an gani ko ta zo da suka ce to kun ga wannan yin cewa babu bi aimani in ta zo da ma'ana an aimani kuma duk da cewa wannan aya ba su alashi ce kun ga ba daidai ba ne a ce an kebance zuwan babu bi ma'ana an da su ƙarshe shi kaɗai wannan shi ne a ganin da Allah ke cewa yau mata shafafus sama'u bil ghamami ranar da sama za ta tsage daga zai an gane shi ne bil ghamami ma'ana ta tsage sai zai ta bayyana an gane wannan ko to wannan shi ne wata saka ko yake to bilga mami bi ma'ana an ku kai alil amari Ba ta yaye sai ta bayyana da kira gizai to wannan bi ma'ana shi ma kun ga ba'un bi ma'ana an haka wannan shi ne hujjojin su da hujjojin da inganta to za ka kenan kun ga ba'un zuwan ta bi ma'ana an la yaktasu tasu sunai sannan duk wannan yana karkashin babin da muka taɓa karantawa a usulul tasbir cewa hurufin jar wasu malamai sun ce yanzu ba abu ha alfa wasu da cikin hurufin jar na maye gurbin wasu a ganin sai da ce ba'un ta maye gurbin an ina gama ne ai an ta gama ne da za ka ce zama da ba'un ta maye gurbin an haka nan can da ya ce wa ya tsalo ruhun da aidihim wa bi aimanihim da su ce ba'un ta maye gurbin an wasu suka ɗauki ma'anar ta zame ta zame ne shine kun samu mata ma'ana sai a ɗauko wata kalmar wata ke da alaka da munasaba da kusanci ga wannan kalmar sai a ɗauko ma'anarta sai a sa sai zama na ita kalmar da aka kawo ta ya sa'a ah, ta ba da wannan ma'ana sannan kuma zuwan harful na wata kalma ya gayyato mana ma'anar wancan kalma sai zama ya haɗa ma'ana bai shi ne ta wanda mun yi shi a karatu da suka gabata ta wannan ita ce ma'ana ta takwas daga cikin ma'anar da malam ya kawo wa albabul mufarada sai ma'ana ta tara ita ce a tabi'ir a tabi'ir shi ne tashi abu an gane ko wanda harafin da aka saba eh, amfani da shi a tabi'ir ita ce min an gane ko ta ce a kaltu gina ba'ani na su daga abincin ba kana lokacin ya a ba من ta ce من ساشي ناس بعض الطعام شيء ce جزء من جملة تنفيذية an gane ko kawai da ke cewa kulu min ma da zaka nawo ku ci daga abin da muka azuta don ma ya cinye abin da Allah ya azuta ku shi amma min tabili ya yi sashin abin da Allah ya azuta ku ci, to kulu ku ci daga shi yanzu mu bari su ma'anar min ko to wannan min ita ke zuwa da wannan ma'ana ta Ya ce to ita ma babu tana zuwa da wannan ma'ana ta biya. idan ta zo da wannan ma'ana ta biya sai a ce ta wakilci a bisa ga ka'idar masu cewa harbar jar ya nuru ba zuwa alba'adin a gane da aka taziriya ka nahu ainan ya shirahu ha ibadun layi ainan ainan shi ne marmaro na ruwa ko ita ruwa ya shirahu ha ibadun layi bayan allah ke sha da shi kada suna da sha daga a gane ko ka ce na sha daga marmaro kaga ta zama bin da taziriya saboda ba ka iya janye ruwan marmarin gaba ɗaya duk abin da za ka sha ba azan ne min wannan ainin da to sai ka ce sharibtu min al-aini ko sharibtu min al-bidiri ko min ma'il bidiri daga da ita indiya kada ka ce sharibtu bi ma'il bidiri sharibtu bi ma'il bidiri kada sai ka malata ya ba da wani iri inda babu an san ta galibi bil isti'ana isti'ana shi ne kamar ka ce sharibtu bil kubi na sha da kofi kaga na sha da kofi kaga kofi shi ne kai amfani da shi gurin shan wannan ruwa haka na daga ce sharibtu lil'aba na sha da cokai kaga ita wannan hada to amma kace sharibtu bilmani sharibtu bilmani kaga sai kace sharibtu bilmani an gane wannan ko to idan kace sharibtu bilmani to wasu malaman ce to dama ai harful jar ya nuhu ba ruha ba sai a shafi shi kenan ko da kace sharibtu bil ma'i ana nufin sharibtu min al ma'i sai ka kawo bawon tawakkalci ne sai a wuce nan to wannan shine wannan ma'ana da malam ya kawo mana shine da Allah ya ainihin yashrahu bi ibadullah marmaro ne wanda bayan Allah dan kwarai Allah ya samu daga cikin su yake sha ta cikin ta to kaga biha kamar ya nuna cewa wa ainihin wani abu ne wanda da shi ake amfani a sharuwa an gane shi ne kaga ba saboda babu ma'anar da ke yana shi ne istihara ya ce to amma ana da ainihin shirabu ha ai ne a kamar ne fata a magani ko ainihin ya shirabu ha ai ainihin ya shirabu ha ibadun lai an gane wannan ko wannan shi ne ma'anar da ya kawo da kamar da na biya muku a can tafin usulu tafsir mun kawo ma'ana ta biyu ne ma'anar tazmin tazmin ne kunsawa ya zama na ainihin ya shirabu a bar ya shirabu dama waye sanahu harfin da ke da abi da shi a irin wannan yanayi shi ne min sai shi ayyan ainihin ya sanahu min ha misali to sai da min ba ta zo ba sai ku ta zo ya kashe to sai ya zama an kawo ma'ana ya sanahu kuma ita zuwan babu ta gayyato ma'anar wata kalma wacce ita kuma take da alaka da ku sai zama da kalma ɗaya amma ta kunshi ma'ana biyu ga sai zama da fadin na ya faɗaɗa sai zama da suna fassara shi kamar wannan ta ce ainihin rabu wa yartawi biha kaga yasrabu yana suna sha kuma suna koshi to me kai ya so ba dan koshi tunda yasrabu bai dauka ba dan koshi suka ce zuwan babu din nan ita ta kai ya so ba koshi saboda irtawa yana ta yana tadiya da babu sai a ce rawiya bil ba'i to da haka sai ta dauko wancan ma'ana sai zama da gashi ya ainihin yasrabu biha lafi irin ya da ma'ana ya shirabu amma zuwan bayan kuma ya gaji ta wancan ma'ana sai bada ma'ana wa. a gani wannan ko to wannan shi ne da irin wasu daga cikin malaman na hau kamar da maksari ya ba. wannan ma'ana ta tabbe sai ma'ana ba'un ta goma shine alghaya shi ne mafara suna da da ghaya suna da da ghaya idan ka ce kharastu min albayti ila almadrasa wal kharastu min albayti kharastu shine amil shine fiye aikin da kai shine kuruji fitowa daga ina aikin naka ya fara sai a ce domin ita ke nuna ibtida'ul aya ina ne mafarin a wannan aiki shine gida sannan ina ne makurarsa shine ne almadarasa min albaiti ila da madrasa to haka min sai a ce da ita ibtida'ul ghaya ila ita kuma intiha'ul ghaya an gane wannan ko to shi ne malai ce tana zuwa bi ma'ana al-ghaya yana nufin intiha'ul ghaya lahu qad ahsana bi ay ahsana ilayya an gane ko ahsana ilayya kaga saboda ahsana tana zuwa da ila ahsana zainul ilayya zainun ya kyautata zuwa gare ni

نحو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وإنما لم نقدرها باء السببية كما قال المعتزلة لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب الثاني عشر التوحيد وهي الزائدة فتزاد فتزاد الفاعل وجوب فتزاد في الفاعل وجوبا في نحو أسمع بهم وأبصر وجوازا غالبا في نحو وكفى بالله شهيدا فإن, فإن, فإن الاسم الكامل فاعل كريمة إن الاسم الكريمة فاعل فإن الاسم الكريمة فاعل شهيدا نصب على نصب على الحال نصب على الحال أو التمييز والباء زائدة ونخلت لتأكيد الاتصال لأن الاسم في قوله وكفى بالله متصل بالفعل اتصال الفاعل نعم. قال ابن الشجري قال ابن الشجري قال ابن الشجري وفعل ذلك إذانا بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في عوام المنزلة فضوعف فضوعف لوها لتضاعف معناها وقال الزجاج دخلت لتضم لتضمن كفى معنى اكتفى قال ابن هشام وهو من محسن بمكان وهو من الحسن بمكان نعم. وقيل الفاعل مقدر والتقدير كفى كفى الاكتفاء بالله فحذف المصدر وبقي وبقي معموله دالا عليه ولا تزال في فاعل كفى بمعنى وقع نحو يكفيكهم الله وكفى وكفى الله المؤمنين القتال مالا يجي العاشر هو الحادي العشر الحادي العشر هي المقابلة المقابلة وهي الداخلة على الأعوام مقابلة شيء أمن ذا مكا sakamakon ko abin da yake madadin kaza ko yake wajen wannan yace wahiyar dakhilatu ala al-a'wam ita ce wacce ke shiga a abubuwan da aka sa sun madadi an gane ka yi aiki ka za madadin aikin za a ka kaza shi ne madadi shi ne iwar awawu jango iwar iwar shi ne mustanye an gane ko madadi yace to addafilatu adal a awazi ita ake kira al-muqa al-muqabala nahwu kamar ta udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna an gane bima kuntum ta'maluna madadin aikin da kuka yake aikatawa yace wa inna ma lam nuqaddiru ha ba'u sababiyya yace ba muqaddara ta ba'u sababiyya ba kama qala al-mu'tazila kaman yadda mu'tazilawa suka ce لأن المعطي بإيوة والذي باير وهذا إيوة بل يعطي مجانا يكن su eh, wanda suka أبن ta ba وانا سنة أتنا تباق السعودية وانا ما قوله مجدنا وانا abin da suka kaddara su da shi shine cewa aiki shine sababi ya aiki sai zama sababi amma sababin nan Allah ta Allah ya san ba ka kuma ya san kara ke na aikin ya zama sababi kuma na da cewa ku zanna ta bima kuntum ta tilka zannatu lati uristumuha kun tuta ta'malu ta zama babu sababiyya ma'ana sababin samun ku ga wannan aiki shine wannan ibada ka kuka amma ba wai ita ce madadin lalle an biya ka aikin ka daidai irin yadda ake biyan nan kwada ba saboda ayyukan ka ba su kai wannan kyauta da Allah ya maka ba to kaga wannan shine sababiyar ta to shi ya ce bi ma'ana al'iwar kuma iwar din ya kaddara cewa dama iwar akan bayar daidai kuma akan bayar tare da ƙari mutum mutum ya maka aiki tura maka rijiya kudin donar rijiya shine dubu sai tuna maka didi a kakan ba shi dubu ɗari kuma kakan zo kaga dama kan yi masa ƙari a masa kisani a kan dubu ɗari ya ce da wannan shi ne babu da shi imamu yi ya biyo ta amma babu da ɗan yi kina cewa kawai da nan mutum zai da al'adun ba kawai da su ne su su kaɗai shi ne cewa mu sababiyya an gane ta ce babu sababiyya na ita ce sababi ba ka samun aljanna sai da aiki kaga aikin ta shi ne sababi haka zama ba ka yi aiki ba ka yi komai ba ka yi imani ba ka abin da Allah ya ce ba ka kama aljanna halitta na ce aiki ne shi ne sababi amma ba shi ba ne madadin aljannar ba ita ba ce madadin ka domin aikinka da kai ba. ka an gane ko ita tana ginuwa ne akan falala daga wurin Allah wani annabi ce ta gidu wa qaribu wa alamu anna ahadakum lan da amaluhu al-janna an gane illa bi fadlin jinar Allah to wannan shi ne to don haka kenan kun ga korewa da ya cewa da kuma jingina a dilawa cewa ba su tafiya kamar kauli na da su su kadai to kun ga wannan bai tafiya su yi musu daga su yana iya yana musu suna daga cikin masu sanin haka kuma tana iya yiwuwa ya zama da cewa dama su mutazila matsalar su cewa da suke yi lalle aljannan nan ita ce inda da aikin da kai na ake samun matsala da aka sunar jama'a suka tafi a kai cewa aikin sababi ne amma ba shi zai kawo maka aljanna ko tsira a wurin Allah babban abin da ke da maka tsira da aljanna a wurin Allah shi ne rahama Allah da fadalarsa muna roƙon Allah ya tabbatar mana da ita wannan shi ne al-muqabala yace wa amal wa la yuzal bi dun sabab amma mustaqbal abin da aka sabba shi to ba a samun shi ba tare da sabab kuma kai wannan magana da ya tabbatar haka ne ke kore cewa musabbabu la yujad bi duni sabab Allah ya go kuma sai da sabab kira aljanna ba ta faruwa sai da sabab ta za ka samu sama da bai shi ba da bai shiga aljanna wani ke nan bai kauce sabab ba ashe a akwai sabab ne la yujad illa bi sabab illa ya ka sabab nan ba shi bane abin dogaro abin dogaro shine rahmar Allah da manzon هنا شيء الحادي عشر في الثاني عشر التوكيد karfafa ta zo kawai ta karfafa an gane ta karfafa ba da wai kan tana ba da wata ma'ana daga cikin waɗannan ma'anoni da ta ba ma'anar ta karfafa ba kamar da Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah zinta lahu kaga fa bima rahmatin min Allah ma'anar ta karfafa rahmatin min Allah kaga ba wannan ba ta zama za'ida kamar da malaman nahu ke ce mata an gane don da zama za'ida kenan ba ta da ma'ana tana da ma'ana ma'anar ta shine an gane ko ta wanda shi ne ma'anar ya ce wa hiyar zaɓi da su ita ce wacce ake ce ma zaɓida fa zaru lil fa'il akan yi mata ziyada ga fahim. wujuban wani lokaci wa ziyada ta tilas ma'ana ba tare da ake wujuban ana nufin baya da kai da za ku gurin an sai an muƙaddara wujuban ba da a'is da mabiya ko ba da an al-muqaddara jawaza to da wannan wurin da yi yiwu a cire shi wani lokaci ya zo wani lokaci ya zo ba sai a cire shi ke wazo wanda ko tabbas bai yiwuwa a kawo ta ce muƙaddara hujuma to shi ma nan wurin da take zuwa wanda ba makawa ba ta zuwa ba tare da wannan ibara ba sai a cire shi ba yace shi ne fusaru wujuban fi fa'il fa'il a fa'il kamar nahu ilayhim wa absir ala asmi ala fi'il fi'il al-amr asmi bihim wa absir kamar a ce ajiyar da su kaga shine zahirin ibara asmi bihim kamar a ce asmi bihim ajiyar da su yana nufin asmi bihim ajiyar da su kaga da mika kun ya zo bima a da su mahula ne amma saboda ibara tana komawa mai gare su su da haka asmi din fa'il din sa shine um an gane ko kamar a ce asmi u shi ne asibiti an gane ko ko asibiti ku jiyar ko su ji ma'ana mai ya fi su ji da ya fi su gani sigar ce ta aljibiya to za ka sai suna cewa wannan nirin na hum din nan shi ne fayil asmi bihim wannan bihim din hum din shi ne fayil din asmi an gane amma wani ta shige shi zahida an gane shi ne ala ziyarar tilba wannan shi ne ziyarar wujuban amma babu inda zai zo ba tare da bawon mutum ba a irin wannan siga Zai irin wannan siga ce ta af'alu ta'aju shine af'il bihi dama sigar ta'aju guda biyu ma af'alahu amma ma ahsana Dan. kuma siga ta biyu shine af'il bihi da ma'ana ahsin bi zaidin wannan siga biyu sune sigogin ta'aju wannan da ba'un ta zo za'ida fa'il saboda fa'il din shine wannan da bayin asmi ibihim wannan hum din shine fa'il ya yabo saboda yanayin sigarta da ma'anarta shi ya sa da birin ta koma da ma'ana yake wajen wazan wani lokaci kuma tana zuwa za'ida amma jawaza Mana ba ko da yaushe ba tana iya zuwa wani lokaci da dauke kamar da kisa wa kafa billahi shahida da wa kafa billahi wakila wa kafa billahi hasiba duk waɗannan asalin sa ta fallahu Allah ya wadatu halin zaman to wasu shaida Allah ya wadatu halin zama to wasu mai wadatarwa an gane shi ne kafa billahi yi kafa lawa allahu ne shi ne kai amma babu ta shi shi an gane wannan ko sannan an kira shi yi a jawazan saboda wani lokaci yakan zo ba tare da bani amma wa kafa allahu ne bi qital wa kafa lawa Ka ga zo ba tare da bani yana akwai yanayi da ya kan iya zuwa ba tare da wannan mu da ba to na haka in yana iya zo ba tare da mu ba kuma ya zo da mu. to sai a ce za a ida ce jawazan ba wai tabbatacciya ba amma inda ya zo inda bai zuwa sai da ita kamar abisir bihi da asmi bihim kaga wannan sai a ce da shi ziyadar ta ne saboda ba a samu wani yanayi wanda za a samu irin wannan siga da asmi bihi ba tare da wannan ba a gani wannan bambancin wujuban da jawazan yace fa innal ismal karima fa'i sunan Allah shine fa'i kafa billahi shahida takdirin sa kafa lahu shahida shine takdirin sai su kaddara ba'in a matsayin zalika wa shahidan musiba ala alhali shi kuma shahidan musiba ala alhali Allah ya wadata halin zamantowarsa shahidan shahida ko ko ala tamyizi tamyizi shine rarrabewa rarrabewa ya dangana ga irin abin da ake magana a kai idan ana magana a kan gefen shahada ne sai ce to Allah ya wadata ya wadata ta wani gefe ta gefen shahada shi ne A kaga tambiyi ya ban ayyace maka ta wani gefe ta gefen shahada wani wuri sai a ce kafa Allah Allah ya wadatu ta wani gefe wakila ta gefen wakilci ga wannan sai a kira da tambiyi wannan abin da ke rage ba kamar ka ce istiratul talata ba sai abu guda uku guda ne a kalare kaga ta mayyace shine tambiyi talatata a kalare an gane ko ko talatata da fatir kada da ta rabu ba sana ta da haɗaɗe ta wanda shi mai kira ta yin shi ke rabe abin da ka dunkule a cikin wani abu da ya gabace shi to wannan shi ne ta musu ba alal hali a wuce min ji wani babu zaɓe da babu musu zaɓe da wani shi ne wani shayi ya salat da ta aƙidar intisal ta shigo da wani ta ƙarfafa intisal shi ne za a yi ta haka ziyara ta ba kamar za ta zo ba Ke za ko da malaman za su san shi abu za a yi ba tana nufin bai da malaman kamar yadda suke ta shakar su ka ce ai ce kaza zance ce akwai za'idi a qur'ani ma'anar za'idi harafin da bai da ma'ana kuma babu wani harafi ba yana da ma'ana a qur'ani kaga ba haka suke ne ba ka ji rabu ta ka ji rabu ne ga wanda ba haka suke ne ba suna nufin za'idi a gurin mai irabi amma ba sa nufin cewa za'idi bai da ma'ana domin ga shi ya kawo ya ce daga cikin ma'anar da shi ne ta ta takidul istira haka takidul ta ma'ana ce akwai ittisalin amma ta karfafa wannan ittisalin yace da Allah ne sun mutumin suna fi qawli kafa billahi muttasilun bil fi'l ittisal al fa'il da suna da fi'ilin sun haɗu da fi'ilin haɗuwa irin da fi'ili da fa'il to ita sai ta ƙara ƙarfafa wannan haɗuwa shine aikin bawa yace wa qalibun shadari ibn shadari ya fayyace abin illa lillah يجوز ذلك إيذانا لأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره ya ce wannan shigan baya da karfafa wannan istiqlal abin da yake nuna wa shi ne da cikin ma'anar da ake da ma'anar da ke nan kaga tana da ma'ana ya ce nuni da nuna da sanarwa cewa wadatuwa da za su zo daga gurin Allah ba daidai take da wadatuwa daga gurin wani sam abin da Allah zai wadatar maka to ya fi biyan yadda wani mahaluki zai wadatar maka ya ce kaga zuwan ya nuna wannan ya ce da fi izamin manzila wurin girman wannan wadatuwa ka zo ifa lafazo ba sai an karɓan ya lafazanta da ta zaɓu fi ma'ana ha a gane saboda ma'anar ta ita ba a ruban ya ta kalan zajjaji zajjaji ce da ta dakhalat ita zammuni kafa ma'anar fa. an gane shi ko zajjaji ya ce ta shi wani saboda ta kunsar da ma'anar iska ba. Aga iktafa shi ne filin lafi kafa shi ne mutane an gane ko ka kai ka fai to ka zai dan na wadatar maka da zai kar da kawo ta ce tana bukatar makulun na wadatar maka karka ka damu game da zai na wadatar maka shi ne kafa a ga mutane saboda a ɗauki makulun ne amma iktafa na wadatar ni na wadatar iktafai iktafai to da sai na wadatar da na kuma buƙatar da roƙa wadatar mun nuna don gama ita ba da kuma kama an gane ko ya ce to shi ibn azzajaj ya ce ta shiga da lamarta ta kuntar da ma'anar iktafa saboda ita iktafa ta ta'adda bil bayan sai ka ce iktafaitu li nafsi bi li nafsi ba ka ce iktafaitu nafsi in ga iktafaitu nafsi na ga sura larabci sai ka ce iktafaitu bi nafsi na wadata da kai amma an kafa ta ita kuma ita tana shiga ma mafulin mai tafaitu zaidan amran na wadatar ma zai daga mana amu kaga ba ka cewa tafaitu bi zaidi bi da tafaitu zaidan an fahimci wannan asalin yadda ke ko ya ce to sai gashi aka kawo kafa wanda take zuwa ga mafulin mai muhasharatun sai aka kawo ta tare da babu alhalin ba'un tana zuwa da iktafa to shine ce to zuwan babu irin wancan ma'ana da muka yi na tazmini ta gayyato ma'anar fi'ilin da ita babu ke zuwa da shi fi'ilin shi ne iktafa na hana kafa billahi shahidan ma'ana iktafa Allah wa Allah ya wadata a matsayin tobarsa shahidi an gane ya wadata shi في زمان بمعنى التقوان شيء قول الرجال هذا من الهشام بن ta bai من الحسن da وأن مكانة الرجال كان على التوسين من الحسن بمكانه gurin matsayin kyanta ya kai wani matsayi mai girma shi da ake kalma ka zame da hakutu ne bi makani to da wannan magana ta zabiya tabbas tana da muhimmanci kuma tana da ma'ana mai kyau kuma tana da muhimmanci gurin fassarar kafarin lahi shahida sai ta zama wani bangare ko dai kafarin lahi shahida na ita fallawa shahidan ko ko iktafa Allah iktafa lawa bi nafsihi fi kaunihi shahidan ko kaza wallahu sai ce wa ƙila alfa'il muƙaddar wasu ka ce fa'ilin muƙaddar ne ba wai ba ɗin ce ta daga fa'il ba a fa'ilin an cire shi a dalilinsa shi ne kafal iktifa'u billahi wadatuwa da Allah ta wadata ya ga tana neman wadata to ka wadatu da wadatuwa da Allah auren jona ko kafal iktifa'u billahi ya fi ma'ana wadatuwa da dogaro ga Allah to ya ce ka ya wadace ka shi ne ka ba a ga sai nawa al-iktifa'u shi ne fa'il din ka ba asal iktifa'u billahi wa hudifa al-masdar sai aka cire masdarin shi ne iktifa'u wa bakiya ma'muluhu sai aka bar ma'mulun shi ne billahi asalin ka kafal iktifa'u billahi sai aka cire iktifa'u sai ka ce kafa billahi sai ka haza kamar billahi tana kowa ga kafa amma asali billahi tana kowa ga iktifa wanda aka riga aka ɗauki sai zama kafa iktifa'u billahi za ka cire iktifa'u din ya kamar billahi an gane wannan kuma shi ma kawai ne yana da ma'ana wala tuzalu wannan ita ce sabuwar magana kafa iktifa'u billahi yanzu ya gama mana magana ga abin da ya shafi alfahari an gane ku cewa babu tuzalu fi fi fa'ili an gane ko fa'ilin idan ya zo eh, bi ma'ana absi as'afil bihi ya gama mana da ma'anar da kaulin najjash da kuma wannan kauli da ya kawo na uku cewa kafan intifa'u billahi an gane najjash yake da ne kafa ma'ana intifa'u don kuma suka ce intifa'u din ne fa'i ce wa za su tuzalu fi da kafa bi ma'ana waka ita eh, wannan ba wannan ba a mata ziyara fa'ilin kafa idan kafa ya zo bi ma'ana waka waka tsarewa an gane ko ka ce ka faitu ka zaidan ba ka cewa ka faitu bi ka zaidan ko ka faitu ka bi zaidan ba a barin haka an gane saboda kafa bi ma'ana waka tsarewa na hau ka sai fi ka humullahu kamar yadda Allah ce ka sai fi ka humullahu amma wace ka sai fi ka humullahu a ce ba ta shiga zalida a sunan Allah saboda kafa a nan bi ma'ana waka da tsarewa ba na wadatuwa ba ya ce haka nan wa kafa lafi mummini na fitar daga Allah ya tsare wa muminin fitar Allah ya ɗauke musu yashe daga kafa lafi ba ana nufin wadatuwa ba an gane da inda bai zo da ma'anar wadatuwa ba ya zo da ma'anar tsarewa to nan ba a kawo wannan babu sun a matsayin zai haka nan daga cikin wanda ba ake kawo wawon zai da gashi ci gaba وفي المفعول نحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهزي إليك بجذع النخلة فليمدد بسبب إلى السماء ومن يرد فيه بإلحاد ما نعم. لا يتوى في المفعول فتبقى واو أضفت تتبع أن شيني وأن معطوف على لا معطوف عليه وفي المفعول معطوف لأكمل هو مفعول ولا تلقوا بأيديكم آخا ولا تلقوا بأيديكم أدبيه وفي المفقول هنا ولا تلقوا مثال الحي وفي المفقول هكذا ما تكون مفقول هكذا من بين جيلي أكرم وما بنقولكم وقيل وقيل وقيل فاعل نايل وقيل الفاعل المقدر هذا بلا علاقه وانا لا علاقه للزياده وفي المفقود اي تزال في المفقود wannan ibarar ta shi ta ba da shikari abin da yasa ta ba da shikari saboda masu mazkurin yanzu shine la su fi fa'il kafa la su fi fa'il kafa an ga wannan ko ba a ziyarar ba fi fa'il kafa sai ce wa filma maqul sai ka ɗauka haka nan ma ba a ziyarar ta ilma maqul ana fata an fahimta ko sai zama a gufin dai akan wa za su za mu fi fa'ida ila wani ana karatu ana ɗauke hankalin mutane duk wanda zai waya tashi wani zai yi a tashi a cikin a waya saboda ana karatu kana ba sai ka ɗauke hankalin mutane wakila alfa'ilu ah, wasu kana iya ɗauka cewa wala tu za fi fa'ili kafa sai zama na haka nan ma wala tu za fi mafuri gane wannan ko kana iya ɗaukar shi haka duk da cewa akwai ibarar da za ta iya hana maka da haka yake da zai ce wala fi aka fahimci wannan hoton da can ya kawo la ya ce wala tu za mu fi fa'ili ka fa bi ma'ana kaza wa kaza wa kaza sai kuma ce wala lil maf'ul amma ga ba yi ne ba wannan yana komawa can bayan kuka dan koma baya kaɗan za ku ga yadda ma'lumun alaihi zai ci an gane koma baya kaɗan koma inda yake cewa eh, ko عشر المقابلة أنقاش بو إذا da على الأعوام لا ودخول الجنة بما كنتم تعملون وإنما تقدر الله كذا كذا الثاني التوكيد هنا الثاني عشر بجري هم الثاني عشر التوكيد فتزاد في الفاعل أن غيره تزاد في الفاعل ألا يوى باهم زيادة في الفاعل bayan fa'il kuma fate mai sai mafule shi ne da biyu an wani sannan ko wato zado fil fa'il haka nan to zado ilmar mafule shi ne ma'ana shi ne ma'abubuwan alaikata don haka yanzu ya kawo da cewa ana yin ziyadar ba'u fil maqul kamar da Allah ke cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka kaga tulqu ta ta'adda ila al-maqul bi nafsiha kamar da Allah ke da Musa sawa an alqi asaka kaga ba ta alqi bi asaka ba alqi da alqa da yulqi da alqi ba ta bukatar sai an kawo ta ba'u sai gashi yanzu ta zo da ba'u wala tulqu bi aydikum to shi ne sai ta, kaddara cewa babu din zahira ce takririn salatul ku aidiyakum an gane wannan ko shine misali zuwa ta haka nan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ay huzzi jiz'an nakhla sai jiz'a ya zama shine makulun bihi da huzzi hazza ya huzzi kirgizawa shine hazza ya huzzi ya girgizawa huzza shine fi'il da amrin hun da ka girgiza idan namiji idan ta mace ce ta girgiza huzzi kaga huzzi da ke magana shi akan maryam alaihi salam ya ka ce idan ke huzzi ilayki bi jiz'in nakhala ay wa huzzi na jiz'an nakhala kuma ki ce ta bi haka nan fa yanzu bi sababin ila sama al yanzu sababan shi ma al yanzu na manta ya murdu yanzu madattul habla shi ma madattul sababa ya ka ce fa yanzu بالسبب وقبل يمضي سببا في بعض تزم ذلك هكذا ومن يريد فيه بإلحاد هكذا ومن يريد فيه إلحاد an gane ko domin arada tana ɗaukar makulun bin mubasharat wanda ya ce man arada da akhirata wata ala azaya kada wasu man arada bil akhirati ba man arada da akhirata to haka da shi ma man yiri fihi bi ilhadi aw man yiri fihi sai aka shigar da ba da suka ce ba za a ce wannan shine biyu ma'zufun ala wa tuzalu bil fa'il ba na uku wa bil mubtada ai wa tuzalu bil mubtada na hau bi ayyikum al maqtul bi ayyikum al maqtul bi ayyikum al maqtul ai ayyikum al maqtul bisa ga fasara wasu daga cikin malaman na hau wasu daga cikin malaman na suka ce ba wannan za'ida ce fasatuziru wa yuziruna ayyukum al maqtul za ka gani kuma za su gani an gane ko waye a cikin ku al-maftun ne wanda aka fita shi ne kuma al-maftun wa qila marfiya wa wasu al-zarfiya ba kun bi a dafi sai ta kuma can inda ka mana babu zarfiya kamar nuna tsaina mu bi saha an gane ko lagan da Allah bi ba yace babu bi ma'ana zarfiya to nan ma sai ta zama bi ayyukum al-maftun ay fi ayyukum al-maftun an gane maftun wanda aka fitina yana cikin wani bangare a cikin bangaren ko a cikin bangaren wasu kuma suka fasar al-maftun bi ma'ana al-fitna cewa al-fitna a cikin wanda take a cikin wannan bangare na mummune ko a wannan bangare na kafare an gane ko Ya yace abu na uku na hudu can yace wa bil fa'il fil maf'ul fil mubtada to ismi laysa haka nan tana shiga ismu laysa me kawo ka shi na kasratu وفي المبتدأ نحو بأيكم المبتول أي أيكم وقيل هي ظرفية أي في أي طائفة منكم وفي اسم ليس في قراءة بعضهم ليس البر أن تولوا وجوهكم بنصب البر يا رب بأن بأن dawo dawo laisa birra bi an tuwallu din wanda suke da wannan yayi haka ne na ko yawa sai da mana ita wannan fasan ayo guda ne akwai laisa birra an eh, laisa birra an ta'aba shi na farko laifin birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib kun ga wannan laifin birra an bashi da ba'wa akwai na biyan shine wa laisa birru bi an ta'atul buyuta min dhuhuriha kun ga wannan ya dauke da ba'wa. shi wanda ke dauke da bawa babu makawa ya zama shi ne kawai an gane ko ita laisa ta amalu amalu kana abin ji wannan ko isa mutunta shi ne mafu khabar ɗanta shi ne masu laisa da jirgu an tuwallo wajewa ko shi ne kira a mafi yawan ƙura an gane mafi yawan ƙura suna karanta laisa jirgu sai zama jirgu shi ne ismu laisa ce an tuwallo wujuha kun kuma da mashriqi wal maghribi shi da fi ta'wili masdarin khabar da ya fi mahalli nasri a gani wannan ko sai aka samu kira'ar hamza da hafsu sai suna karanta ta laisa birra kaga yana suna karanta laisa birra ma'ana birra shine kamar laisa muqaddam kuma khabar laisa shi ke da bata ke da nasawa shi kuma an wajen wujuha shi ne ismu laisa kawai zo wannan da kyau ko wannan kenan ta farko kenan yayin da aka zo ta biyu sai ba a samu wannan sabanin kira'ar ba babu wanda ya karanta da salbirna ne a tatul buyut dalili shi ne irin wannan babu din ba ta shiga sai khabar A gane shi ma wanda abin da ya bada dama haka samu kira ne saboda babu babu da ce dai salbirra da wallo. to da zai yiwa samu da za su karanta ta da salbirra saboda duk inda ba ke ta ayyana ga inda kabar yake saboda kabar ɗin shi ke da babu an gane wannan ko to da kada aka zo walai talbiru bi an ta'tul buyutan min zuhuriha ba haka wani daga cikin kare da ya karanta ta walai talbira saboda bamu farali ta riga ta zo duk inda mu ta zo nan ne khabar an fahimci wannan ko inda mu ta zo nan ne khabar kuma ita wannan mu ta ba ta shiga mubtada za ka daga ce laifin bai wani shi ne kira a mutawa kira to sai ya zama da nan da ya ce kira a shaza tana iya yiwuwa ya zama da a shaza ga waccan kira'a walaitar birru bi an ta'atu sai wasu kana ta walaitar birra kaga an kana ta walaitar birra sai zama birra ɗan da ba kawai ita ce kaba sai zama bi an ɗan nan ita za ta zama mutada tunda wani da ya riga an samu kabar kaga yanzu ismu laisa ake ne ba sai zama da ta shiga ismu laisa bi an ta'atu lubuyuta da shi aka mayar ismu laisa saboda wannan an riga masa a ga zai zama ta shiga cikin ismu laisa da wancan ko ku yi zama daga wannan kira ta farko laisa birra an tuwallu wujuha ya zama da an samu wata kira a shaza tunda kira a shaza ce ba kira mu mutawatira ba ce sai zama da an samu wata kira a shaza sun karanta ta laisa birra wata aka ce bi an tuwallu wujuha ku imanar rashid sai zama da iskalin suzuzunta ta auku ne wurin zuwan babun alhalin babu babu a ko'ina. to idan suka saka babu a nan kuma suka karanta ta da babu. kuma suka raka laifin birra da nazaba kaga sai zama birra shi ne kabaru laita shi kuma bi an tuwallo din da aka tsara ma wani a kira a shazna sai ta zama shi ne isim sai zama da cewa an samu wani ta shiga ismu laita amma fa a kira a shazna an gane ko to da wanda suke da shi wa laifin birra bi an wannan shi ne mahallin shahi amma wanda suke da ita laifin birra an tuwallo wannan ba mahallin shahi shi kwata-kwata yadda muke da ita masayin tun da ya ce a ce ba a zai ko وفي قراءة وفي ليس وفي اسم ليس في قراءة بعضهم هناك ليس البر بأن تولوا غير da bi haka abu na kusa da inda ke shiga za'ida shine kabarin da aka goge shi aka yi nafi dinsa waman lahu bi ghafilin amma ta ta'mal waman lahu an gane kaga waman lahu bi ghafilin kaga ma'un nafiya Allahu mubtada bi ghafilin shine kabar ghafilin shine kabar amma ya amal kaga sai ba ta shiga da ba mu ta shiga sai zama waman lahu ghafilun waman lahu ghafilan idan ba ta zama ma al-hikariya sai zama waman lahu ghafilan amma ya amal ka gane ko amma yanzu da bawa ta shiga sai ta zama na ra'ida amma ba ta shiga ga khabarin musbat musbat wanda ba kore ba a gana ce wa mallahu an kore wa mallahu bi hafidin amma an musbat ne kamar wallahu khabiru ba a cewa wallahu bi khabiri an gane ko shi ne bambancin bandi da musbat wallahu khabirun ga wata ba cewa wallahu bi khabiri ya ta ce wa fil khabarin manfi wa wallahu bi hafidin wani mujib mujib shi ne musu wata wannan ya ce wani ana yana shiga ba ko a mujib Allahu habirun ya ce wallahu bi khabir yana shiga me dalili gashi yace wa karraja alaihi wa sun fitar cewa ga misalin sa inna Allah ya kawo jaza'u wa jaza'u sayyi'atin bi mithliha jaza'u sayyi'atin bi mithliha kaga bi mithliha ya shiga kabar kabar kuma wajen za'u ba wa ma jaza'u kaga kan wannan mujib ne shi ne mutbat an gane ko suka ce to shi ma yana shiga ga makalinsa duk zan wuraren da wata take ziyara sai na karshe shi ne wani tauki وجعل منه يتربصن بأنفسهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن wannan bawon din wurin karfafawa sai zai tarabbas na amfusa wannan an gane zuwa masu ba ta shiga shi mai ce ta shiga tauki wallahu ala muna iya karanta wannan ga shigar da yawa ba na bukatar bayanai fa'ida muna iya karanta ta a gurgurai shi ne karshe kuma na bukatar bayanai amma ba bai da yawa a wani wani zafi yana cikin yana shi da karshen karantar nan karshe ke da mu karanta shi musulifa fa'ida اختلف في الباء من قوله يمسحوا برؤوسكم فقيل للإرساق وقيل للتبعيض وقيل زائدة وقيل للاستعانة وإن في الكلام حذفا وقلبا فإن مسح يتعدى إلى المزال إلى المزال عنه بنفسه وإن وإلى, وإلى المزيل بالباء فالأصل يمسحوا رؤوسكم بالماء an gane mana ya ce uftuli fafis ba fa'ida ga wata fa'ida an yi safani gaba inda Allah ya ce wa safu bi rukusi kun ku shafa da kawunan abin da ta kama wannan saboda take da alaka da bawo haka nan kuma akwai wani babban sabani shi ma wa arjulakum da wa arjulikum da yadda suke bambanta ba wancan wata gina zai kawo su daga shin afali amma dai nan ya kawo sahu bi rukusi ku zuwa wannan ba. Akila da ilisa wanda ba zai isa isa shi ne mannawa rikewa a kasu yadda zai ne da hannuna ya kama hannu to haka na wasu hobi rubutu ga wani ashe bil ilsam to yi ma'ana sai ka manna hannunka ga dukkan kanka wannan shi ne hujja na masu cewa shafar kai za a yi shi gaba daya kamar yadda ke shi ne makabar malikiya da sauransu wakila wasu masu ta ce littabi'i babu din littabi'i amsahu bi ru'usikum ay bi ba'd ru'usikum yasa ku ce cewa kawai abin da ake magana ka shafi shafi ba sai ka shafi ne gaba idan ka dan haka kawai ka yi shafa kai ka zai ru'usikum ay bi ba'd ru'usikum an gane ko wannan ita ce ba a tarihiyya wakila za'ida wasu wasu ce ba wannan za'ida ne ai da kabiran sa amsahu ru'usakum kamar yadda ya kan ya kawo mana cewa ba za su rubi a ikon idan ta haluka ga ta shiga cikin mafulin biyu to nan ba zai zama da babu zaɓi da ce bai ne a yau sabon bai ruhu sai mun takdirin da wani sahu ruhu sahu wakila da isti'ana wasu kuma suka ana? isti'ana kaga isti'ana shi ne neman taimako kun sahu ku shafa bai ko sai kuma amma dai kawo takdiri takdirin shi zai bayyana mana me yasa ake ya me yasa ya ce babu din tana zuwa da isti'ana yace wa inna fil kalami hazan kaga takdirin sa a isti'ana bai tafiya sai idan an yi masa ta'awili yace to ta'awili shine a kaddara cewa an yi hazafan wa qalba an yi hazafi an yi qalbi a inna masaha haya ta'adda ila al-muzili ila al-muzali anhu bi nafsihi yana zuwa ga abin da ake kusarwa an gane ko ce masahtu an ra'asi aw an aini al-qaza alƙala an gane kaza abin da ke shiga hajjin da ke faɗawa ido shi ne kala ka ce masahtu an gane alƙala shi ne makulubi an gane abin da na cire da shi ka ce da alƙalami alƙala al'ayi masahtu na amfani da alƙalami sai na cire kaza alƙalami shi ne hala ya zama ibtihana masahtu alƙalami A kaga wasu hatu bil kadari to me na cire shi ne alƙaza abin da ka cire shi ne shine shi ne shine shi ne guzali an gane ko shi kuma abin da aka cire abin da ka cire da shi guzalu anu abin da ka cire masa shi ne abin da ka cire din shi ne yake tafiya shi ne gaba ɗaya yake ɗaukar mafulu bi idan an da idan an anu bi nafsi me na cire al'aza kaga al'aza shi ne mafulun shi ne muzari an roshi ya cire wa ilal muzili bil bashi kuma abinda na cire shi da shi abinda na amfani da shi to shi ne zai eh, sai in samu shi ba sai ka ce masahtu biyadi masahtu ra'si biyadi kaga masahtu ra'si biyadi kaga na shafe kaina na shafe duk wata daura na kawar a kaina magana shi ne mafulun bihi ya ɗauki mota ta su shi kuma ala ɗin abin da na yi amfani da shi shine hannuna to shi ne guda to wannan shi ne canjin da bani ya kawo ya ce to kai haka sai ka kaddara cewa wamsa hu bi ru'usikum ai ana nufin ku cire daga ku ma'ana wamsa sahu bi aidikum ru'usahu haka yake shi ne dalilta wamsa hu bi aidikum ru'usahu sai ba wannan ta zama lil istihada yace wa ibal aslu yamsahu ru'usahu bil bayan kaga al'asali shine ne sahuru usakum bil ma'i kaga shi shine mafulun bilmai shi shine eh, wannan shine ba wannan bil isti'ana kaga ka isti'ana da ruwa sai ka shafi kanka da shi to kaga wannan ma'i din shi aka cire sai bawon ta shiga cikin rubu to shi sai suka ce to wani asalin da isti'ana da ba mu ganin ba za ta bayyana ba sai idan an kawo wannan takardar da cewa ana nufin wani tana tare da mamun ne ba tare da ra'ayi ba wallahu a'lam wannan shine karshen wannan harafi da farko da wanda ya kawo da shi albabu muka idan Allah ya musa shi kowa za mu shiga kalmar bal daga cikin albabul eh, ba mufrada ba ba, a wancan mufrada harafin ba shi wannan kuma ba wanda aka jera harata da wani harafi gabata alhamdulillahi rabbil alamin za mu dakata nan Allah ya yi sati zuwa bizin lahi da yake zuwa karatu ya ce mu wasu da ciwon kafa ya zo mai ce da ya ina roƙon kara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته